السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اني كنت اتسنى عن استطاعتي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه منيب اما بعد جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ممكن يكون الجياس كذلك على سبيل bacin wanda ya nuna mana wannan yammaci na ranar lahadi ko na ranar asabar wannan yammaci na ranar asabar ko ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dubu da hudu hijira masu allah sun zama alaihi sallam wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan shekara ta dubu da ashirin da uku miladiya sun da muke ci gaba da tafsiri a Qur'ani mai girma a masallacin Salahuddin da Ayyubi wanda yake karkashin cibiyar da'awa ta Imam Sheikh Hassan da Banna ana tsohuwar karatu muna tare da alarama malamin shi Muhammad Sani Baraka kuma kamar yadda muka sani muna ci gaba da tafsiri a cikin suratul Ankabut inda muke tafsirin muke tafsirin aya ta 45 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة fassarar da aljazairi ya ƙara mana ita akan waɗannan biyar ya ce wato wani zikirin lahi akbar kuma wallahi wato zikirin allah shi ne ya fi girma ai akbaru minan nahayi an yi fahasha wani mukari min ikamati salati wato a nan sai shigo mana da wata ma'ana ya ce ma'anar shi shi ne wato zikirin allah shi ne ya fi girma a cikin hani da aikata albasha da munkari bisa ga sallah wato ma'ana Allah madaukakin sarki ya ce inna salata tana anil fasha wal munkar sallah tana hani daga albasha da munkari to sai ce wala zikrullahi akbar shine aljaza da yace ma'ana wato zikirin Allah ya fi sallah karfi wurin hana albasha da munkari kaga wannan ma'ana bata zo ba cikin ma'anonin guda biyar wannan da dabari ya kawo su saboda a takaice abin da atabari ya kawo wadda ta fi kusa da wannan shi ne aka ce wato zikirin Allah ya fi sallah ko kuma wato zikirin Allah yana hannu wato ainihin daga alfasha da yi. wato ainihin a don haka kenan wannan yanzu ka gawo wani ƙarin haske ne za a yi kawo mana cewa dukkanin da mutum yake yi cikin sallah to ƙarfin shi wurin har albasha da mutum ya ma fi ita sallar jirage ya ce an da salata a kuna a ada'iha a ato ya ce saboda ita sallah lokacin da mutum yake ta, tana hana shi daga albasha asibatu kuma tana kiyaye shi lakin idan haraja ne sai dai idan mutum ya gama sallar kad ya a ɗewa to tasirin sallah yana iya yi a rauni wani hana shi aikata alfashar amma zikirun lani amma shi zikirin allah da da kalbi da zuciya wani lissani da harshe fi kullum a hayani wato ana yin shi ne a kowane lokaci wato shi zikirin allah bai da lokaci shi musulmi in dai musulmi mai hankali ne to koyaushe yana cikin zikirin allah da zuciya shi da harshen shi a ayyukan shi fa huwa saboda haka shi da Allah kenan wato yana ci gaba da bada kariya malikin yana halawa min al-wuqu'i fi fahsha'i wal munkar daga a wasu kan fasha da munkar wato kenan a ita abinda malaki cewa anan shine ita sallah tana da lokaci to lokacin da mutum yake cikin sallah da kuma daidai bayan ya gama ta ba da dadewa ba tasirin je yana hana shi a fasha da munkar amma lokacin da aka ɗauki lokaci kuma bayan gama sallah ta hana kai samun rauni a cikin tasirin sallah ɗin da hana fita da mutu amma shi zikirin Allah ko yaushe ana cikin yin shi abinda ake sa da ke daga muni ne ya zama ko shi yana cikin zikirin Allah to kaga kasantuwar shi bi a cikin zikirin Allah wato tasirin shi ya fi ƙarfi ke daga har fata da mutane saboda shi koyar cikin shi ake sabanin sallah wanda yake akwai lokacin da ba cikin ta shi ne abin da ma da yake ce wakan lafzi ma'ana abu kuma har yanzu dai a a ya ce har yanzu dai a cikin wannan lafazi akwai wata ma'ana wadda muke iya fahimta wa huwa ita ce anna dhikrallahi lil abdi ila malakut al a'la akbar min dhikr al abdi lil rabbi bi malakut al a'la to wannan fasara da ka ita ce fasara ta farko wadda na bari ya kawo kuma ita ce wadda aka bari ya zaba to ne ya sake maimaita ta ana cewa wato ma'anar shi ne Allah ya ambaci bawa a cikin waɗanda suke sama shi ya fi girma bisa ga bawa ya ambaci Allah a cikin waɗanda suke ƙasa waya tullu alaihi qawluhu kuma daga cikin abin da ke nuni zuwa ga wannan fassara ne wato hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato anin hadisi kudusi wani Allah ko sarki ce man da ni fi nafsi zakartu fi nafsi wanda ya ambace ni a cikin zuci a cikin rashi to ni ma za a ambace shi a cikin rashi to man zakarani fi mala'in fi mala'in wanda kuma ya ambace ni a cikin jama'a zakartu fi mala'in khairun min to ni za a ambace shi a cikin jama'a da ta alkhairi bisa ga wanda ya ambace ni a cikin kaga kenan wannan ya yi nuni zuwa ga zikirin Allah ga mutum wato Allah ya ambaci mutum a cikin wata a da'ala wato shi ne jama'a wadda take cikin sama jama'a ta koli to ya da kai bisa ga ambatar da bawaye ma Allah a cikin jama'a kasa kama fil hadisi shahid kamar yadda zuwa cikin hadisi sahih wa kada mala yace to dai magana yanke take cewa wallahi wato ya dara da Allah da zikirin rabbil abd ad-da'ifa akbar min zikirin abd da'if a rabbil azima cewa an bai Allah ya ambaci bawa ne mai rauni to shi ya girma bisa ga bawa mai rauni ya ambaci ubangiji ne mai girma wannan wato shi ma ke da aljazairi ya kara ƙarfafa maganar eh, maganar da shi ibnu jari a tabari ya zaba ya ce ita ta fi daidai to shi ya ƙara karfafa ta ne ƙara girmama ta Allahumma ij'alna min adh-dhakirin ya Allah ka sanya mu a cikin masu zikiri ashakirin da alaik masu godiya ga ni'imomin ka sai Allah ko sarki ce wallahi alamu ma sako hakika Allah ko sarki shine wato masane abinda kuke aikata a tabari yace wallahi alamu ma sako ayyuhan nas Allah shi ne masani abinda kuke aikata ya ku mutane yi salatukum a cikin sallar tunda ana magana sallah ne ko me ikamata hududi na tsayar da iyakokinta wa tarki zalika wa gairi wato min umurikum wato da kuma ko ya zama cewa kun yi ta kun tsare iyakokinta ko kuma ba ba to Allah shi ne mafi wa gairi kuma Allah ya san wasu abubuwan da kuke aikata ba su ɗaya ba ba sallar kawai wato daga cikin al'amuran wa huwa ba kuma shine wanda zai sakanta maka ala zalika akan wannan ya qul Allah yana cewa fattaqu an tudayyu shay'an min hududiha ku ji tsoron Allah kada ku ainihin wato tozarta wani abu daga cikin iyakokin sallah wallahi alim Allah shine masani aljaza'i ne ya kara mana da cewa fihi wa'adun a cikin wannan aya wallahu alim ma tasnaun akwai wato ainihin tsoratarwa wa wa'idun da narko fa inna ilmahu saboda sanin ubangiji bai tarattaba alaihi jaza wato sakamako yana biyo bayan shi fa man kana yasna'ul ma'arufa wanda bai kasance yana aikata alheri jazahu bihi Allah zai saka ta mashi da shi wa man kana yasna'u su'a wanda kasance yana aikata manna jazahu bihi Allah zai saka ta mashi da shi Allahumma rzuqna sana'a al-ma'ruf ya Allah ka azurta mu da aikata alheri wa aqitina sana'a su ya Allah ka ta mu daga aikata barna amin ya amara wannan shine karshen abin da malamai suka kawo kenan game da abin da ya shafi tafsirin wannan aya Allah ta kai sarki saka musu da kai na sai aya ne ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ولا tana karantar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam usulubi na mu'amala da ahlul kitabi a Madina ahlul kitabi sune yahudawa da kiristoci kiristoci su ake cewa nasara to ahlul kitabi sune yahudu da nasara wato yahudawa da kiristoci lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina ya isko yahudawa masu yawa a cikin madina akwai gida ko kuma in ce unguwa na yahudawa zagaye da madina akwai banu kairuka akwai banu kwareza akwai banu nadar wanda su ne unguwanni guda uku na yahudawa wanda suke malaman tarihi sun ce asalin wato su zo su sauka a madina shine saboda sun karanta a cikin littafansu cewa annabin ƙarshe wanda za a a madina ne ya dubata shi tattare da sun karanta cewa a za a haife shi maka kuma sai ya hijira daga maka zuwa madina to akwai shi cikin bayan to amma duk da haka saboda irin matsala irin ta yahudawa sai sai dai su ba su yarda da cewa annabin nan daga cikin wata kabila da daban zai fito wata larabawa amma fa a cikin bible din old testament da new testament baki da duk an ambaci cewa annabin nan daga cikin larabawa zai fito amma duk da haka su dai sai suka ce to ya za a yi a yi annabi a cikin yau a cikin wata kabila ba guda ba ai bai yiwuwa a yi annabi cikin wata kabila ba guda ba dole ne ya zama cikin yahudawa ne saboda haka sai suka ce to bari mu yi hijira daga inda muke mu dawo madina mu zauna saboda in lokacin fitowa annabi na yayi la'alla ko ya fito daga cikin mu sai mu sami wannan da haka sai suka yi hijira suka dawo nan da sama to kaga da annabi da Allah ya cika annabi ya bayyana inda Allah ce zai bayyana shine makku ya kuma bayyana daga cikin kabilar da yace zai bayyana ita ce banu isma'il sune ƴaƴan annabi isma'il Allah bai ce zai fito daga cikin banu ishaq su yahuda sune banu ishaq to amma wato mika alƙawari wanda Allah ya yi da annabi Ibrahim to da annabi isma'ila ya shi ba da annabi isa eh, saboda wannan mithaq an yi shi ne a wurin ginin ka'aba ko da ka gani wato anin su kuma sai suka ce a ai bai yiwuwa a yi alkawari na cewa annabi isma'ila shi ne annabin karshe zai fito daga gare shi tun da ai shi ɗan baiwa shi ko alkawarin allah shi ne shi annabi ishaq za a fitar da manzanni da yawa daga cikin gida da sahabban amma annabin ƙarshe na duniya daga annabin isma'il to shi ne abin da ya kawo suke to aka haka da annabi sallallahu alaihi ya dawo ya hijira zuwa madina to sai abin bai musu daɗi don haka sai maimakon su yadda da abin da suka ta cikin littafansu ba lalle wannan shi ne a nabin ƙarshe, wanda Allah ya ce zai kuma sai yi imani da shi da littafin Allah ya koshi da sai suka rika yin jayayi sai su zo su ce ma musulmi to ai cikin littafin ko cikin taura ai an ce ka zaka cikin taura ai an ce kaza ka suna kokarin su rudar da musulmi su kawo musu jayayya su nuna kamar su sun daɗe suna karatun littafi su kuma musulmi yanzu ne ake saukar masu da abin suna kokarin karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta irin na hanyoyi to su yahuda su ne aka yi wannan da su a madina amma su kiristoci an yi da su a baka a lokutan farko a shekarun farko to kaɗan ne aka yi da su saboda kiristocin da suka fi kusa da madina su ne larabar najara ita kuma najara kaga cikin abin da take eh, sama take a cikin ba a wato ba cikin hijaz take ba tana cikin najar ɓangaren najar nan ne nashiran shirar. kaga kenan su larabawan shirar a cikin jaziratul arab su kadai ne kiristoci sauran kiristoci sun fita daga jaziratul arab suna cikin sha to kaga kenan larabawan shirar su suka tafasa kusa da madina daga cikin kiristoci da annabi sallallahu alaihi wasallam su lokacin da ya yi hijira amma duk da haka nan dai akwai ɗaiɗaikun kiristoci waɗanda suka dinga sowa suna a cikin annabi sallallahu alaihi a madina wasu kuma suna zaunawa su riƙa yin hira da musulmi da sai su riƙa kawo wasu magana to shi ne allah mafi sarki a cikin wannan aya yake karantar da musulmi wasu ne yadda za a zauna da kiristoci da yahudawa kuma yadda za a yi jayayyen addini da su da su tunda ba su yi imani ba kaga dole su yi jayayya to kuma su suna ganin bisa ilimi yi jayayya yawa to anan yana da kyau mu irin yanayin da wannan aya ta saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira koma madina a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina madina ba ta iya ba ta gama tabbata a matsayin shi wato daular musulunci ba ta gama tabbata tun da abin suna sai yana ba ma musulmi da suka yi hijira daga makka su ma baki ne su ake ce ma almuhajiru amma abin da abin dan su shine wato akwai musulmi da yawa waɗanda suke ana ce musu al-ansar su mutanen madina ne kuma an yi sa'a wato ƙabilu manyan ƙabilun larabawa guda na madina hazrat da aus dukkan su an sami musulmi shugabannin su mata sun shiga musulunci don haka sai zama kenan su musulmi yanzu suna da ƙarfi a cikin madina amma har yanzu ba za a ce mulki ya tabbata ba gaba ki ga musulmi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai akwai sauran larabawa waɗanda suke duk da yake suna riya cewa su musulunta irin su wato abdullahi bin ubay bin salam amma duk da ganin shi yana ganin cewa don kafin zuwa masu Allah sallallahu alaihi wasallam ana gabta sa shi shugaban Madina to da abin annabi ya zo sai aka fasa to kaga shi yana da wani jayayya yana ganin cewa to ai mulki a kwashe mai mulki to su kuma yahudawa suna ganin su ba su shiga ba cikin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu baya da sun shiga to yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware wannan matsala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rubuta yanzu irin abin da ga wannan zamani ake kira shi constitution a wannan zamani haka ake kira wannan wato shine a rubuta wato wata kasida ko document da wadda take za a rubuta yarjejeniyar zamantakewa cewa mun yadda za mu zauna tare a bisa yarjejeniya kaza da kaza da to wannan shi ne hikimar da masana suna nasa kuma wannan ita ta bashi abin ake kira iko ko shi ne authority wato iko wannan takardar da aka rubuta da ita ne annabi sallallahu alaihi wasallam ikon zama shi a shugaban mace inda ba a rubuta ta ba to akwai jari da sai aka zo aka rubuta cewa duka duk wanda yake cikin madina ba ƙasa ba ko kai musulmi ne ko kai gobe yahudi ko kai kirista ko kai mushriki ne duka gaba ɗaya wanda a cikin madina madina ƙasa su ba ɗan ƙasa ne a shekara kake da wannan dokumen farko wata nuna cewa madina ƙasar musulunci ce cewa ta duk wanda ɗan ƙasa ne duk kuma wanda a cikin madina sun yadda za a zama lafiya tare kuma kowa na da yanci a addinin shi kowa zai yi addinin da ya ba wanda zai hana wani yan addinin shi sannan kuma amma ba wanda zai haɗa kai da wasu a wajen madina a cuta ma birnin madina kuma in wasu sun kawo ma madina hadi daga wajen to duk kowa zai taru baki daya a fita a kare madina kenan rundunar da za ta fita kare madina da wadawa cikin da da musulmi da yahudawa da mashirikai kowa zai bada da rashin soja a fita a kare madina to wannan document wannan wato asida ita ce constitution da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta na wanda ya zama cewa mujarradin shi jagoranci aka rubuta ta to sai zama cewa kenan shi ya zama shi ne shugaban da zai zartar ta kuma guda zai gudanar da wannan yarjejeniya kenan a don haka wannan shi ya ba shi dama ya zama shugaba a cikin mai sai daga baya a hankali a hankali eh, mutane da yawa sun kai ta ƙara musulunta an ka rage yawan mushrikai to kaga tun wannan rage yawan mushrikai ba wai an ka ta kashe su ba an ka ta shiga ka su musulunci sai an ka waye gari da ila in kafa mu ce musulmi suna 50% mushrikai larabawa suna 50% to amma da aka ta tafiya aka ta tafiya sai musulmi sun ka koma 80% wasu kuma mushrikai suka zama 20% kaga an rage yawan mushrikai ko to kuma tun da ko da ba ƙasa ta larabawa kare ke nan yanzu mutum mutum musulmi sun fi yawa a cikin larabawa to wannan sai ya kara wani wurin madina ta zama wasu musulunci amma ba iya kashi ke gaba sai da aka ji yaki na bari da aka zo yi badar da aka yi shi bisa da wannan ne musulmi suka kawo a anin munafikai suka zo da nasu yahudawa suka zo da nasu amma kafin a ce yaƙi da ya guda da mutane a sun ka jari sun ka sun kare ya ce jini ya ko su kare don ga sun kare don haka kenan aka dawo dole ne sai a hukunta waɗanda sun kare to shi mai da yaƙi ba a yi masa wani hukunci ba an ci gaba da yi masa wa'azi ne tun da sun riga sun ce su musulmi da an ci gaba da yi masa wa'azi amma su yahudawa sai aka hukunta su sai aka kore su daga madina da an ka so yake ohudu an ka saka maimaita haka na an ka saka kora wasu yau ka ji an kora gwayo da nan da an ka so yaƙin hanta to a nan wani ba wai su kawai hankali sai an kai masa hukuncin kisa saboda ni, saboda an sun haɗa kai da mashirikan kwarai shawa akan cewa a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an tanade yadda za a kashe shi an ka ce yanzu a mai shi ne ƙarshen sun ka kira shi zuwa cikinsu sun ka ce suna so su tattauna da shi sai aka ce to a mai shi ne a iya zo amma ƙarshen ginin an ka aza wani mutum da wani ƙaton dutse in manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna to sai a sako ducin sai ya haɗu wani sai to ai kaga an shirya zuwa mulki ko da kuma zubar da jini to wannan yasa duk wanda yake da hannu cikin wannan juyin mulki sai aka rarrafa kisa aka kashe su to kaga wannan shi kawo ƙarshen yahudawa a madina wannan shi sai lokacin ne ƙasar madina ta zama cikin ƙasar musulunci daular musulunci to ya kamata kenan ba fahimci yanayin da wani irin wannan aya da masu gaba da suka sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina a matsayin ne mai kowa to babban aikin shi shine isar da sabon Allah da duk wanda a cikin madina da musulmi da mashirkai da munafikai da kuma yahuda da kirista duka gaba daya aikin shi ne isan musu da sakon allah yawa kafin mu shiga cikin bayanin ayi a bisa wannan bayanin da zai ina so da kuma mana wani tsokaci mai lura da shi mutane da ya suna cewa ya za a najeriya ta zama kowa ta musulunci sai ka tambaye ka ce ya madina ta zama musulunci

shekarar shekarar mana zaune a daga 1960 zuwa yau shekarar ba kaga a shekarar 70 da wani abu to ta a ce cikin shekarar nan 70 da wani abu muna da tsarin musulmi muna ta iya ƙoƙarin mu mu ta musulunci da mutane mai ta yi mutane yau wa'azi su shigo musulunci mu je kowane ƙauye na kare mu gina makaranta mu gina masallaci mu ɗauki malamai su je su zauna su ta karantarwa to da ƙila yanzu muna 70% su kuma suna 30% da yanzu gina amma wata matsala shi ne su kirista tun nan da an gaba da yancin ƙasa ga wallahi wanda aikin yansu ba su taɓa kasa shi amma Allah ne ya kiyaye ba wai musulmi ba hatta ma maguzawa da yawan su ba su shiga kiristanci da suna shiga da da za a yi ba karama wacce to amma da a ce mu musulmi mu ne muke zuwa muna tallata musulunci to ga Allah ya buɗa da za su gane shi gudaci za mu zama 70% suna 30% to idan muka ci gaba za mu iya da cewa zai iya yiwa mu kai 90% suna 10% idan aka yi haka shi ne za su zama sarki saboda aikin da da yake na madina aikin da yake na kuma wannan shi ne aikin da sardau ne fara an ka kashe shi ina yawan mai wannan wannan don saboda ta sardauna tiba ya ga cewa najeriya irin siyasa da ake su dai kasashen yarbawa yare ya haɗa su saboda ka suna ganin kansu a tsaye kula da yare guda su kuma south south da south east suna da babbabbatan yare amma addini ya haɗa duk kiristoci ne baki ɗaya to sai muka zo na arewa yare bai haɗa ba al'adu su haɗa ba addini bai haɗa ba. don haka sai zama ita arewa tana da matsala ke da cikin yadda siyasa ta sa ta baya shi ne sabta wani zauna ya yi tunani ya fi cato wajibi ne a samu wani abu guda da zai haɗa ne yare bai ha don da kowa da yare kuma wani bai yarda duk yadda wani misali hausa da ita aka fi yi ko to misali za ka cato duk yadda wani a hausa bai yarda ya saki yare gidansu kuma ka kake kenan yare bai haɗa al'adu ba su haɗa to amma akwai abu guda da an yi aiki na ya haramu shi ne addini don haka sai sai donaci tubari bari a fara da'awa a rika shigar da musulunci a dukkan cikin kabilun yan arewa inda musulunci bai gaba wannan shi ne dalilin da ya sa kafa ƙungiyar ta nasarar islam aka fara wannan aiki kuma kaga a cikin nasara kwarai yanzu me yasa abin da suke musulmi yau wake ne ƙasar ibira zai ibi a sardauna ya sashen musulunci kuma yanzu taraba state inda ake ce masa sardauna ta tarbamu darjin sardauna ya dinkacce yanzu barno ƙasar abin ga mai eh, suna kasar eh, goza ƙasar goza ai kaga to a sardauna ya kai musulunci ce to ko platin da kuke shi duk sardauna ya kai musulunci amma kamar yadda joseph garba yake faɗi cikin littafin shi da ya rubuta general joseph garba ya ce sardauna da ya soji ya kawo kwayen da musulunci kuma ta sun ka asa amma a mirahice aka yi ya ce sun ka asa amma a mirahice sai su shige ɗaka su sha giyar su sai ba da tafi shi na hannu ya ce to da aka kashe sardauna shi ke nan sai sun kai hamdala sai sun ka koma makaricin su su kaga dai amma shi ya rashin kuma inda jaƙila an samu mai dogewa bayan shi da ba su zama kada da ba su koma kaya da ba su yi rinjinin ba yawa to jama'a wallahi muna da aiki mai yawa kwarai da gaske mun je tarabastan na wani rabar mun gaji da amin da ya wajen aikin musulunta da mawuzarawa wallahi ba wani ƙauye da muka tafi kiristoci sun shiga cikin shi garin da tun an shigar da su musulunci kiristoci sun ka sun ka mai su kirista sun ka yarda mun ka iske masallacin kawai shekarar shi uku ya roshe ba wani a samu wani mai gyara saboda tsananin kafalar musulmi saboda musulmi mu da kasar ba su damu ba kwata kwata shi wannan siyasar demokrat siyasar waye yawa a najeriya gaba ɗin musulmi ba su san shi yasa kuma matsalar da ta zo ta wasu da musulmi ticket musulmi da ba su gane inda ta ba ana yi masa maganar menene ƙashin wannan siyasa amma ba su gane to ala'ai halin wato wannan na ɗan kauce ne na shigo da wannan bayanin saboda yadda ƙasar ga take yanzu haka annabi ya isko madina haka annabi ya fara zaman madina amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nasara amma yana madina ƙasa cibiyar musulunci ko ba haka ba to haka najeriya ma tana iya zama cibiyar musulunci so da yawa in muka ce ya kamata mai aiki domin najeriya ta zama ƙasar musulunci sai wani ya ce to ya kuka so najeriya ta zama kasar musulunci ai kawai tawaye kuka so yi kun zama kamar jawa to ba shi ba dole zata tawaye ake iya maida najeriya zama musulunci ko ba ko mu zo mu gwada da'awa ko ba mu gwada da'awa eh? wani lokaci da na je IET ana wani taro aka ce ne jawabi da ke cewa mu ana ana taro yin mutumin taron eh, musulmin Najeriya suna iya zama ƙarƙashin constitution ɗin Najeriya ko ko constitution ɗin Najeriya ya ci karo da musulmi to shi ne sai na ce musulmi na zo magana sai na ce musulmin Najeriya za su iya zama ƙarƙashin constitution ɗin Najeriya a bisa laruwa. kuma da sharaɗi sharaɗi na shi ne mu tashi mai ta aikin da'awa ta yadda ƙarfinmu da yawan mu zai kai ga matsayi muna iya canza constitution ta hanyar da'awa da amma a gaya kula da wani tsohon minista ya tashi tsaye sai ce kadda har kadda har kadda har wai shi duk bayanin da aka yi aka ya ɗauki cewa cewa nake a tashi a ta zubar da jini a ta kashe mutane kuma na ce mai da'awa sai na ce to kai za ka yi ka ce kan da har kadda nan ba cikin ci bai a yi tikin a yi ti yanzu shekara tana tana da'awa ko ba ka san ma'anar da'awa ba to kun gani saboda wani lokaci ma ana magana mutane ba su tsawa ba su gane me ake cewa sai kawai a ta hukunci ba mu irin da wajen kowane kawai a cikin local government ɗari bakwai da saba'in da hudu da muke da su a najeriya da wa'ad-wa'ad ɗinsu da kawai-kawai su yau da masu kudin musulmi suna da tunani sai a ɗauki nauyin shiga kowane ƙauye a sayi fili ko mici a dashi a gina makaranta a gina masallaci a yi gidan malam ya zauna ran yana ba da sallah yana karantawa a yi domin duk yaran da sun da musulunta aka koro su daga gidajensu su zauna ran a kai a koyar da su karatu a koyar da su sana'o'i a ba da shekara goma ko ishirin ka gani south south da south east din da ake cewa duk lokacin da aka magana sai a ce 99% kirista wallahi ba da shekara ko ko shida sai sai abin ya canza to amma yanzu ba ai malamai mu ba su iya hita ko yaushe duk wani kamar na mun tare cikin gari mu shigar da wa'an da suka so musulunci mu hita da waɗanda ba su iya aiki amma ba mutum bai iya barin gidansu ya tafi ka je taraba yau an kashi shiga wasu ɓarukan taraba za ka iske turawa kiristoci suna nan suna ta yada kiristanci sun kwallo ƙasar su ba wa su ba ƙasar su suna ba to yau shi za mu samu wani aiki ne ba wai dole sai ƙungiya guda da tashi ko wuce ƙungiya tana yi wata ne duk kawunyar da yake cikin najeriya ba ki daya aikin rawar na hau mu ce wannan ƙauyen duk yadda ta yi fita da samuwar yadda za a same shi a gina makaranta a gina masallaci a yi islamic center a ɗauke nauyin malama a rinka jiya su bashi. wanda za su ɗauka da ruwan tasu su rika a wata wa'azi suna masulantar da waɗanda ba ne ba kaga abin da zai faru ne shekara goma ko shekara ya kamata mu har tunanin ɗaukar wani aiki ba in yau an ka canza an ka ce Najeriya ta zama 80% musulmi 20% kirista to mu ga yadda za a ce abinda musulmi ga so kasa gaba aiki ko ba haka yau wannan kenan ana Allah rabbi sarki ce wala a halar kitab kada ku yi jayayya da halar kitab shine ya hudu da nasara ya ku musulmi ma'ana duk irin jayayyar da za su yi da kada ku yi ta illa yi a ahsan face kawai wadda take za ku yi ta da abu wanda yake ne mafi kyau kamar yadda za ku gani na gaba malamai sun bayani cewa abin da ake nufi ne? jayayyar da za ku tsaya koyi da su ita ce kawai jayayyar da za ta taimake su su gane da musulunci shi ne gaskiya wato ku tallata masa kada ku yi jayayyar banza da su shi ne ake nuni da wadata jami'in ba kada ku yi jayayya ta banza da wuki kada ku yi gardama ta bata lokaci ku yi jayayya bil da ta yi a shi ne wato jayayya da za ta kafa masu hujja su gane hujjar musulunci da hujjar musulmi ta fi ƙarfi bisa ga tasu hujja to kaga kenan ba wai an hana yin jayayya da su ne ba ɗaya ba an hana ta yaro da mun da yaro da ba babu inda aka ce ba a da yaro ba a tattauna da hana kitabi amma abin da Allah ya ce shi kada ku yi tattaunawa ƙarin da ta bata lokaci ta banza wanda take ta wato a yi husuma a yi faɗa a yi rikici a kuma wa kuma zage-zage wadanda su zage addini wadanda wadanda su zage addini ta. A'a, ku yi ta billati a asa da abin da yake ne mafi dace ne wato ku kafa musu hujja illallabi da zolabin minhum sai ba waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu malamai za su mana bayani a kan wa ake nufi da alladhina zalamu minhum su ne waɗanda suke kun gano cewa cin mutuncin addini kawai suke bukata suna da bukata da su karyata Allah su karyata manzo Allah su karyata Qur'ani su yi izgili da istinza'i da addini to waɗannan su ne annabi na zala to Allah ya ce waɗannan waɗanda suka yi zama haka to su ku dakatar da kowace da tattauna su ma'ana in aka dakatar da kowace da da su ya za a yi ya za a yi kai gare ka da baka da ƙarfi to shi ne sai ka gane su in ka gane mutum ba shi ne yake da akwai ta juna abin da yake so shi ne ya izgili ya zage-zage ko sai ka rubuta tattauna shi amma inda ake da hukuma mai ƙarfi sai a yake su ko shi ne wa ƙudu ku ce masu to wannan abin da Allah ya ce a ce masu shi ne kwatankwacin abin da ake nufi da jayayya mai kyau wadda za a yi ku ce masu su wane ne za a ce ba wadanda abu da zane da waɗanda ba su shigo cikin allabi na zalabu ne yana fata gani yawa wato waɗanda aka ce ku ce ba su ne waɗancan wanda ba su shigo cikin allabi na zalabu ne don su waɗanda suke allabi na zalabu ne ma'ar da haifitar da su ku ce masu amina abin da zai ƙunzir ɗaya mun yi imani da abin da aka sauwa mana wa wanzila ilaikum kuma mun imani da abinda aka saukar gare wato ma'ana su ahlul kitabi za su su ce mu musulmi to ai Allah ya ce cikin atawar to ai Allah ya ce cikin linjila to wannan abin da sun ka ce Allah ya ce sai ta yiwu ga lokacin qur'ani bai sauka ba da magana Allah bai riga ce komai aka ji saboda ga su musulmi ba su san amsa wannan ina fata an gane to kaga shine Allah ya ce kada ku ce masu gaskiya kun kawo tun da ba ku da yaƙi na gaskiya ce ku ce masu ƙarya kun kai don ba ku da yaƙi na ƙarya su kawo ko ba kawo sai dai ku ce masu mutum mun yi imani da abin da Allah ya sauka gare kuma mun yi imani da abin da Allah ya sauka gare kuma mun tsaya tukuna sai nan da Allah ya mana bayanin wannan abin da kuka faɗa to shine ba wato anin mun imani da abin da Allah ya saukar gare mu shine Qur'ani mun imani da abin da Allah ya saukar gare mu shine at-Taurat da Injila amma a matsayin asalin su ba a matsayin yadda suke yanzu yawa don haka yanzu ba mu da tabbas game da abin da muka ci wa ilahuna kuma ubangijin mu wa ilahukum da kuma ubangijin ku wahid ubangiji ɗaya ne da mu da kudu Allah ɗaya muke bauta waye da wannan magana eh magana wace eh magana Allah ba Allah ce magana ba to ni ake ni da wannan kaga mujadala ce billati bi asa ko ba ta ba an shiga ne cikin wato diddigin tattaunawa saboda ita tattaunawa tana da matakai tattaunawa tana da matakai in an ka shiga cikin diddigin tattaunawa a taurar yanzu ga Allah ce an canza ta ko ba haka linjila yanzu ga Allah ce an canza ta amma in za ka fara magana da kirista ko za ka fara magana da bayahudi to in ka fara cewa wannan littafin na bana banza zai saurari ka a kaga ba ka yi mujadala ba billa hi a hasa ko ba ba, amma ya ka fara mai da ce mai mu aka asali mun yadda da duk manzannin da Allah ya aiko kuma duk littafin da Allah ya aiko mun yadda da su sai ya ci kaya da littafin shi amma a kai ne in tafiya ta tafiya za ka nuna mai inda aka kawo ko ba haka in ka ce wa ila wa ila hukum wa kuma ubangiji mun da ubangiji mun ɗaya to kayan mai magana da abin da ya ka faɗi tukur kafin a kai inda za a mayar tukun kafin a kai wurin ce mashi da karkafarar na ƙaru inna laha. ruwa ta da mutara da ko ina da wanda sai wani wayar kai can yanzu da tsaya shi bai hudu ba cewa Allah ya hudu ba kuma yace Allah ba dani ba haka yace ba to yanzu sai ka fara mai wanda tunda yanzu yanzu ne farko haɗuwa yanzu ne musulmi sun kasu ne to sai a fara musu da wani kun Allah da yanzu ba za a fara musu da wakalatin yahudu wasu yadda domin laye ba da shi da awara za a fara masa ne da wani ilahu na ilahu wani harkar da'awa ce da'awa tana da matakai tana da hikimomi wanda yanzu wasu waɗanda ba su da hikimar da'awa sai su ce don mi za a yi amma da da Allah karanta ke kurbura sai ka ce ko kaga yanzu da kace in ce ba kirista kirista yanzu ba ce cewa ga Allah ɗaya ne ba ko ba ka yi cewa a kun yi za ka yi zuwa za ka yi cewa ka yi in ka tambayi kirista yanzu da ka gaba da kirista ka tambayi shi Allah rauni ce maka sai tsaya bai ce ba ba zai ce maka ba sai dai in tafiya ce tafiya sai ce maka to ai Allah daya yana da kai wato yakan fito a sigar ko ba ko ya fito a sigar na kawai fito a sigar ruhi mai tsari amma shi ta yake caccanzawa ne yake a halin yanzu yana Allah Allah a an jima yana Allah na a an jima yana Allah ruhi mai tsari amma dai shi ne Allah ɗaya saboda haka a wurin kirista Allah guda ne a wurin kirista Allah guda ne amma ya fahimci cewa Allah nan yana da sifa sifa Allah Allah da sifa Allah da sifa Allah ruhi ne shi kuma ba yahudi ya ya ya Allah ɗaya wani dattijo ne wanda yake wato mai sace da gene da sauransu da sauransu kaga shi haka sifa ta shi amma kuma wato yana da ɗiya da haka yi suka ce zai da Allah sannan kuma sun yadda Allah ɗin nasu yana saukowa ƙasa ko ya sauko cikin sifa mala'i ko ya sauko cikin sifa mutane kuma ya sauko cikin sifa mutane ma ya ci abinci kuma ma a aiki kuwa da shi a kayan da shi kaga da ya zo cikin bayan to kaga yanzu in kai ka sami a cikin bayan za ka yi sauraka cewa ga shi ne Allah da wata wuta kuma haka to amma me yasa Allah ya ce wa ila fara wa ila kuma ba Allah yana tabbatar da farafaran ba ba shi ke tabbatar ba abin da Allah ke yi ana shine yana koya mana hanyar mujadala hanyar tattaunawa da wanda yake bai fahimce ka mutu ba to sai ka fara mai daga abin da kuka haɗa tare inda kuka yi tarayya abin da ya ce ya yi da shi kai ba ka da shi to ku fara daga kafin a kai abinda da ya rarrawa to shi ne jahil ko ba haka a wato Allah mafi sarki ce to a nan abinda aka yi ittifaki abinda muka yadda da juna kan shi ne don mun yarda cewa Allah ɗaya ne kafin aka yi da ce kuma don mun yarda Allah ya aiko manzanni kuma mun yarda da littafin da Allah ya aiko kafin aka yi wurin gano cewa shi waɗanda littafin yanzu su ne waɗanda Allah ya sauko ko ba su ne to duka da aka can to yanzu ma'azar ma'assasa tattaunawa ba akan wannan to shi ne kenan wa nahnu lahu muslimun to kuma wannan ubangijin to mu shi ne mun kai ni ta waya zuwa gare shi ne mutum mai imani Allah da kuma ce abota mu ma shi ne muka ce abota don haka akan asasi to ya kamata mu tsaya mu kwanci juna akan asasi bai kamata mu yi rikici da jayayya muna da bambam wato muna da bambance bambance amma akwai abin da yake farko ya kaga wannan kenan wato dangantaka yahudu da nasara da musulmi daban da dangantaka musulmi da mushrikai kada su mushrikai babu wani babu wani dangantaka wanda Allah ya ce a faɗa musu don haka su mushrikai sai dai a ce masu ya ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma a'budu wala ana a'budu ma a'budu wala antum a'budun ma a'budu lakum dinukum wa dinakum to amma su waɗanda yanzu kaga za a hau bisa wani matakin wani abin da aka ganin kama ya haɗa daga nan sai a fara samun fahimtar juna na zamantakewa da kuma na ƙoƙarin shigo da su musulunci daga wannan su ne matakan mujadala wanda Allah ko zafi karantar da musulmi in za su yi da ahlul kitabi ahlul kitabi kahirai ne amma ba suna da bambanci da mushrikai a wurin mu'amala da musulmi a wurin mu'amala da musulmi ba wurin aƙida ba ya kamata mu gane akwai dangantaka tsakanin musulmi da ahlul kitab wadda babu ta tsakanin musulmi da mushriki shine alal aqalla su sun yadda al akwai Allah kuma ya aiko da manzanni da littafi. yanzu abin da ake jaya da su shine shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin manzanni na gobe Qur'ani yana cikin littafar na gobe da su a wurin su wannan ita ce jaye mu a wurin mu ko jaye ita ce shin littafan ma da suke cewa littafan Allah ne na Allah ne su ne na Allah na gaskiya ko ba haka ba sannan sifofin da suke sifanta Allah da shi sifofin Allah ne na gaskiya kaga mun kai wa shi a jaye ba amma wato Allah akwai wani abin da yake ya wato muna da wata wani wuri da za mu iya fara wannan jaye don nan, kenan kaga muna iya mujadala da su billati a hasa, muna iya tattaunawa da su muna iya tattaunawa da su akan aqida ita ce wani wanda Allah ke magana muna iya tattaunawa da su akan zamantakewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaunawa da su akan zamantakewa yace an karɓi takardar yarjejeniya aka ce birnin Madina duk wanda a dan Madina gare shi kuma kowa na da yancin yin addinin shi cikin madina sannan kowa dole ne ya taimaka a ba da kariya ga madina da su ta kawo da hali a shekara kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tattaunawa da yahudu da nasara akan zamantakewa don haka yanzu mu a najeriya da muke irin wannan zama to ana iya tattaunawa tsakanin musulmi da yahudu da nasara akan ya za a zama lafiya ana iya tattauna da yahudu da nasara da musulmi akan ya za a shawo kan wasu ɓarnace-ɓarnace da suke gudana sannan kuma abin da ya shafi aƙida ana iya tattauna da yahudu da nasara akan shi musulunci shi a daidai koko abin da suke yi a daidai sannan ana iya haɗa kai da musulmi da yahudu da nasara a yaƙi waɗanda sun kace ba Allah saboda waɗanda sun kace ba Allah to duk maƙiyanmu ne gaba atheists yanzu wannan aqidar da turawa sun kaso da ita cewa ba Allah ba malik to musulmi yana iya haɗa karfi da yahudu da nasara a yaƙi wacce aqida in an ka gama da ita sannan ka dawo mai na juna tsakanin duk wanda matakai ne na zamantakewa matakai ne na zamantakewa wanda daga rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk muna da hujja na yanzu to kaga yanzu in wani yanzu ya ce ai ba a tattaunawa ya hudu da nasara ba a tattaunawa su wai kuma wai duk wanda ya tattauna da ya hudu da nasara to wai shi kenan ya yadda da su addinin su daidai don Allah ya adalci kaga bai ba don ba haka an kace ba to yanzu nan da Allah ya ce kai wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid to da sahabbai sun da faɗa ne sai a ce sahabbai sun yadda da Allah uku ne cikin ɗaya za a ce haka to amma ni Allah ce wa idza wa wa idza hukum wa wa nahnu da muslimun don haka abin da ya kamata mu musulmi kada mu zama wai koyaushe neman abin da za mu soke ɗan uwan mu muke Dan wannan shi ke kawo da wannan abin da ya kamata shi ne in an ka zo da magana ka tsaya ka fahimci ni ake ka tsaya ka fahimci ni to yanzu constitution din Najeriya ya ce da musulmin Najeriya da kafirin Najeriya duk ɗan ƙasa ne kuma musulmi ma na iya shugabanci kafiri ma na iya shugabanci akwai musulmi da bai da haka ba su Najeriya kamar yanzu waɗanda suke cadon don ake tattaunawa da kare ba sai da wannan ba saboda duk wanda bai yarda da wannan faɗan tawaye a shi ne ko ba duk wanda bai yarda da abin da constitution ce ba ɗan tawaye ne ga ƙasar Najeriya. Za ga duk wanda ya ce ba a tattaunawa tsakanin musulmi da Kirista a zamantakewar da Najeriya sunan shi Hawari. Hawari shi ne sunan. Da ya yi ba constitution tawaye. Ko ba To, ka ka so ka ji ba ne ake tattaunawa ba. So da yawan lokaci akan ji a tattauna akan cewa shin musulunci a gaskiya ko ko abin da ba musulunci ba. wani lokaci kan ji a tattauna kan ya kamata a zama lafiya a bai faɗace faɗace tsakanin juna aka yi mana tattaunawa wani lokaci kan tattauna a kan ya kamata masu mabiya addinai da daban kowa ya fito ta hanyar addinai shi ya yaƙi wata ɓarna kamar misali cin hanci da rashawa Kafin misali akwai wani lokaci da birane a yawa sun kashi da program an ka gayyace ni an ka gayyace wani kirista an ka ce ni in zo in yi bayani a musulunce cewa cin hanci da rashawa ya sa a musulunci shi kuma ya yi bayani a kan cin hanci da rashawa ya sa a kiristanci shi jama'a don allah ne allah ya cika to sai an ka zo an ka ce ai ma ni ma na yarda da kiristanci daidai yake lafiya saboda ai gani nan na zauna tare da kirista muna tattara a gare to ni kuka ce da na je na tattauna da shi sai na ce ya kai kirista abinda ka faɗi cewa Allah ku shi kai daidai kake kuma aljanna ka haka nace cewa ne musulunci ya harta haji da rashawa ko ba haka nace ba shi kuma yace kiristanci ya harta haji da rashawa to me an menene ciki to amma saboda wai dole wani musulmi sai wani su ka to shi kenan ba a matsayawa ta gane menene ake magana to wannan abin da muka je muka yi shi ne abin da shugabannin najeriya suka ce a wanda ya ce ba a yanshi shi ya zama kawari ga shugabannin najeriya haka ne kuma haka ne ba to kuma sai aka ce wani ni a wari ɗin to a yana lokacin jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya da gobe ma ɗauki wannan aya sai mu ci gaba da tafsirin ta kamar da ma'anar ta kawo alhamdulillah